sai mazan hamaka wannan ba dolanci bane wal jununu ba hauka bace fa kana kufrihim bil qur'an da haka kafircin da yahuda suka yi wa alqur'ani kufrun bima fi aidihim kafirci ne kafircewa ne da abin da ke hannunsu naqadan wa naqadan lahu kuma warwarewa ne tun kace ake aka warware thumma naqada alaihim ta'ala da'awahum al-iman bima unzila ilaihim bi qawlihi sannan ubangiji ta'ala ya warware akan yahudu da a wasu ta imani da abin da aka sokar musu sai Allah ya ce kullahum ka faɗa musu ya Muhammad tunda kun ce kun yi imani da abin da aka sokar muku kun ta mun ji to ga tambaya falima taqtuluna anbiya Allah me yasa kuka kashe annabawan Allah Allah tambaya yake Yahudawa sun kashe annabawa a yini daya sai da aka samu yahuda sun kashe annabi arba'in cikin rana guda yasa kaga ana kashe mutanen kirki manya-manyan malamai na kwarai ana kashe su ɗabi'a ce ta yahudawa wanda duk abu yahudai shi ke kashe mutanen kirki a rini ɗaya sai da yahuda su kashe annabi arba'in allah na kallon su wallahi annabi arba'in to sai allah ya tambaye su tunda kuna cewa ku yi imani da abin da aka saukar muku qur'ani ne ba ku dira shi ba tunda ba naku bane ba falima taqtuluna anbiya Allah me yasa ku kashe annabawan Allah min qabla tun kafin annabi Muhammad ya zo su annabawa me suka yi muku kuma kashe su ya nuna wato gaggata abin da aka saukar muku kenan ku ya nuna karyatawa yanzu misali mutum da yake da awar da awar zai ina neman ilimi amma sai zan ba shi da aiki sai kashe malamai masu ilimi yaushe zai samu ilimi kuma neman ilimin ko san ga ilimi yanzu ya zama gaskiya ya zama gaskiya ko ya zama ƙarya tunda ya kashe malamai malaman nan suke da ilimi kuma ya ce ilimi yake nema kuma ya kashe malamai wannan shi ne misalin abin da Yahuda suka yi sun ce shi imani da abin da Allah ya saukar amma sun kashe annabawan da Allah ya aiko yanzu imani ya zama gaskiya ko ya zama ƙarya imani ya zama ba to ya zama ƙarya bai zama gaskiya ba falima taqtuluna anbiya Allah me yasa kuke kashe annabawan Allah min kabla tun kafin aiko annabi da Qur'ani in kuntum mu'minina idan har kun kasance masu imani na gaske me yasa ku kashe annabawan farko ai annabi Muhammadu ba shine da farko ba shi na ƙarshe ne amma annaba sun gabata kafin kun kashe su me yasa ku kashe su Allah tambaya yake ga Yahudu Allah ya ce wala kad ja'akum Musa bil bayyinati hakika annabi Musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu bil adillatil wadihat da dalilai haska kan dalil mubayyinatul lil haqq wa'ina suke bayyana gaskiyar addini amma fa sun mastaqastumul ijla ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم Hmm. Ubangiji ta'ala ya ce, Walakadi ja akun Musa bilbayyanat, hakika annabin Musa alaihi ya zo muku da hujjoji bayyanannu, ai bil adillatul wadihatul mubayyanatul haqq dalilai wa'idda suke haska kan dalilai masu bayyanar da gaskiya bayan annai Musa ya zo muku da hujjoji daga Allah ku dai da Yahudu sun mattakhastumul ijla kuka riki dan maraki abin bauta min ba'dihi bayan annabi Musa ya zo ai min ba'di ai ba'da muji'ihi bayan zuwansa wa antum zalimuna alhali kuna azzalimai masu zalantar kanku fi zalika cikin bautar dan maraki laysa lakum uzur don haka Allah ya tabbatar da Yahuda ba su da uzuri annai Musa zo da hujjoji amma sai ta bayan ya ta yi gana da sa sai suka koma suna bauta wani dan malaki suka koma suna mushrikai da yanzu wani uzuri wato suke da shi tunda hujjoji sun zo bai zo abinda ake nufi anan shine duk mutumin da hujja ta tabbata gare sa in ya ki bi gaskiya bi hujjan nan daga baya mana daga farko to ba shi da wani uzurin da Allah zai karɓa masa ke sa iyayenmu da kakanninmu waɗanda Allah ya karɓi ransu ba tare da da'awa sahihiyar da'awa ta zo musu a wani lokacin su sun jita ba wato suna da uzuri wajen Allah iyakar abin da ya zo musu suka yi imani da shi amma mutanenmu na yanzu waɗanda hujjoji sun bayyana wa'azi na sunna ya bayyana wa'azi na ahlus sunna ya bayyana an wanne daban-daban ta ko ina ana wa'azi ana bayanar da bid'a ba ta da kyau shirka ba ta da kyau zuwa wurin boka bai da kyau boka kafiri ne mai gangata boka ma kafiri ne duk wanda ya ji irin wannan da awa ya dage ya koma yana zuwa wurin boka to in ya mutu bai da uzuri wajen Allah yana mutuwa sai wuta ku karanta ku gani haddu sahir alqatl bisayf haddin da ake wa boka shine a sare mashi kai da takobi duk inda ka ga boka ko bokanya Hukuncinsu kisa ne abinda musulunci ya shar'anta a kashe su don yan sihiri ne suna halakar da al'umma suna batar da al'umma duk inda bokaye suke anguwa yanzu duk inda bokaye suke a musulunci su matattu ne da za a tabbatar da shari'a musulunci haddi za a musu a sare kansu su mutu amma ka duba yadda mutane suke suka duku hojan bokanci kaɗan ne cikin mutane waɗanda ba sa mu'amala da bokaye wallahi wani ko tuntuɓe ya yi a duci sai ya je an duba mai ne ya faru don yana ƙaton wawa tuntuɓe da dutse wai ɗan kasuwa in kasuwancin sai ya samu tangarɗa ya ja baya sai ya kuma zunci bokaye to don Allah tambaye shi lokacin da arzikin ya fara farko boka ne ya baka tambaya da Allah boka ne ya kawo arzikin farko da ka fara kasuwanci abin ya fara ja boka ne sai yanzu kuma don ka samu jarrabawa kuma sai ka ce boka ya duba maka wai dawo da arzikin to shi boka ya bakan sama na shi fa jira yake kaɗai boka bashi wai dan boka rama mutane kamar da boka sun rena waɗanda suke zuwa wajensu in wanda aka watsa ba aka mai tsafi ya zo da kuɗi zai ba boka sai ci a ci a ci a ci a ci mu ba ba mu taba najasa wai kuɗi najasa ne wai ku <laughs> kai Allah ko kare mu mutane wallahi malam sai ce wai aji ta aji ta mu ba mu taba kudi aji aji aji najasa ne matsayaci kuma kuɗi yake zaune ana bashi da yanzu kai misali kai in kana da hankali dan Allah da ya zai duba maka wai za ka yi tafiya za ka je fito shi duba maka inda arziki yake inda sa'a take dan Allah in ya san inda sa'a take ba zai riga ka wurin sa'a ba sai ya zauna hilan kwashe kafa kai ka je ka samu sa'a ka dawo ka yan mai kai ba ka da hankali in ya san inda sa'a take ya ba zai riga ka yi samu sa'a ba shi ya huta mutane ba su da tunani to duk wanda yake zuwa wurin boka ya tabbata ya sani in ya galgata boka kan abin zuwa wurin boka kadai sai ka shi kwana arba'in ba a karɓa sallaka ka je kawai wurin boka ba boka zo wurin taron su manga ba kwanaki to duk waɗanda suka je wajen nan waɗanda da suka je wajen sai su shekar kwana arba'in Allah bai karɓa sallar su in kuka ce ƙarya ne ku zo za a nuna muku hadisi hadisi daga manzo Allah ga tambaya don Allah barawan ya zo ya zo ba ya ce kwana uku barawa zai kawo kai ne ba mu dai makotan wurin muke ba mu gane ba amma yi ne ya <laughs> ya tafi shi ko kuma maki wai hada da tijan anguwa ba da tijan anguwa wanda ya kamata a ce kafi kowa tunani da hankali wai haddasu aka taro da nan wai boka yana yana da wata kazar banza yana shirme ana nuna muku yana abubuwa shirka ce ƙarya ce ya kamata ku kamo shi ya dawo da shi ya zo da barawa ha kawai barawa zai zo ya ce gani in ban da wauta hmm? mutum ce maku wai barawa zai kawo kai ne kuma kwana uku don Allah daga lokacin zuwa kwana nawa aka yi a ƙarshe ba sai da aka hada da kuɗi aka mai da abin ba to da tun farko kuɗin aka <laughs> tattara ana ya ta da yiri to da kaddara da ɓarawan ya dawo waɗanda za su yi ridda wallahi Allah kawai san su har masu da a wasu na sai sun tanyi A ba wasu sun je ba da a ce barawan nan ya dawo kwana ukun da aka ce wa'inda za su gaggata wannan bokan su yadda da lalle ya iya Allah ya yi wa da su anguwan nan to Allah ya so ku da barawan bai zo ba kuka gane harka banza ce karya ce wallahi shirme ne ba abin da bokaye za su yi in kuna tuba ku tuba ba hanyar musulunci ba ce Allah kiyaye lokaci yayi to daga ubangiji subhanahu wataala yana tabbatar mada da cewa wato ainihin abin da yahuda suka wato suke musu da shi shi dai ne gaskiyar da ke tattare da su bi ma'ana ƙur'ani yana gaskata abin da ke tattare da su da haka anan وإذ أخذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما ubangiji ta'ala ya ce mata kastomal ijra ko wa iz akhadna mithaqakum kuma ka ambata musu a yayin da muka riki alkawali da ku ku bani isra'il wani alkawali Allah ya riko da shi a kansu shine za su yi imani da abin da Allah ya aiko ubangiji ta Allah ya ce wa rafa'ana fawqakum at kuma muka ɗaukaka dutsen turu sina a kanku ko wani dutse madadinsa Allah ya ce ku zo ma atainakum ku karbi abinda da muka ba ku bi kuwacin da karfi wasma'u ku ji abin da ke cikin sa ai al alqabul ji na karba wa ta'a ji na biyayya wa tagaba ji na karba kira amma qalu sai huda suka ce samaina wa asaina mun ji amma mun saba wannan shine dabi'ar yahudu a lokacin da Allah ya wato ya ɗaukaka dutse saman su ga dutse suna gani cewa dutsen zai sauko Allah ya ce khuzu ma atainakum bi quwwatin wasma'u ku karbi abin muka zo muku da shi na wato na littafin injila ku karbi wannan littafin ku yi aiki da shi da suka ga azaba ga zuwa sai suka sai suka ce sun ji Allah na yayi azaba sai suka ce wa asaina kuma mun saba wannan shi ɗabi'ar ɗan adam mutum ne in ya shiga yau da mutum zai shiga ciwo sai ta nishi na yau Allah ne Allah ma na ne shi kadai amma da zai samu sauki sai yi ta tsalle ta iya shege kuma haka ɗan adam yake su bani isra'ila ga azaba suna gani dutse Allah ya ɗauka a samansu suna kallon dutsen zai bace garin gaba ɗaya Allah ce ku zuma na kun bi wasu wasma'u ku karbi abin da muka zo muku rashi na addini ku karbe shi karba na aiki sai suka ce sun karba amma Allah na yaya azabar yana kuran yi abin sai suka ce sun saba same ina wa asaina ay sarat hadhihi halahum wannan ta zama ita ce yanayin yahudu wa ushribu fi qulubihim al-ijla ai a hubbul ijla an ɗabi'antar da son bautar ɗan malaki a cikin zukatansu wa hubbu ibadatihi an so musu ƙaunar bautar ɗan malaki fi qulubihim a cikin zukatansu wa ha bi sabi kufri zaka suka kwankwadi ƙauna ta san bautar ɗan malaki a cikin ainihin zukatansu ta dalilin kafircinsu Allah ya ce kul ka gaya musu bi isa ma ya amurukun ko bihi imanukum tur da abin da imanin ku yake umurta ku da shi in dai wannan shine abin da imanin ku ke kai ku to tur da shi kamar yadda ka tambayi musulmi masu da musulunci in dai irin imanin ku da ke kai ku bautar wa'insu waliyai bin wa'insu shehunai in dai irin wannan imani ne to wallahi tur da irin wannan imani mutum ya saki manzan Allah ya saki Allah ya kama wani ya ce ai to ai ka san ai bin gaba bin Allah in ji wa in ji duk wanda ya bi na gaba ya bi Allah duk wanda bi na gaba ya bi Allah yanzu in mutum babansa arne ne sai bi shi shikenan ya bi Allah yanzu abinda ake al'adu na garinku da al'adu na anguwarku in wanda suka gabace ku ga wannan al'adun idan kuka bi su shikenan kun bi Allah kai wannan magana da gyara take ba haushe bai iya magana ba anan wallahi babu inda aka ce wajen na gaba gaban Allah ai na gaban iri iri ba ana ana kiran as-salahu ba to a cikin as-salahu dan ayi yan iska fir'auna ba salaf bane ba dan iska bane in ka ce magabata sai ka ce as-salafu salih magabata na gari in ba haka ba magabata suna da akwai shaidanu akwai na kwarai a cikin su to haka na gaba wa'anda suke na gaban na akwai mutanen kirki akwai mutanen banza ashe ba bin kowane na gaba ake nufi ba sai an bi na gaban da ya bi Allah da annabi shikenan sai da an bi Allah ina fata an gane to da haka Allah ya ce qul bi isa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin cir da abin da imanin ku ke mata kurashi in kun kace masu imani ai amtum tad'una al-imana kuna da'awar imani wata tamaddahuna bid-din al-haq kuma kuna ta ainihin wato yabo da addini na gaskiya wa amtum qataltum anbiya Allah amma gashi kun kashe annabawan Allah kun ce kan gaskiya kuke ku addini kuke amma kun kashe annabawa da yanzu ka kalli mutanenmu ne yanzu mutum ce ai shi musulmi ne amma da ya ji an faɗa gaskiya yake ƙarya ne ko shi ya yi mutunan kirki mai faɗa masa gaskiya yake masa ai ƙarya ne ya ko zage shi tabin da yahuda suka yi kenan wa amtum qataltum anbiya Allah kun kashe annabawan Allah wattakhastum al-ijla ilahan min dunillah kuma kuka rike dan maraki abin bauta ko bayan Allah lamma ghaba ankum Musa lokacin da Musa yayi tafiya daga barinku. ku nabiyullah annabin Allah walam taqbalu awamirahu wa nawahiyahu abinda annabi Musa ya umarce ku buku karba ba abinda ya hane ku buku hanu ba illa ba'ada ba'ada tadid sai bayan da Allah muku razani wa rafa'a tur Allah ya ɗaukaka dutse fawqakum sama da ku faltazamtum bil qawli kuka ruzumci bin Allah amma da magana ta baki wa naqaltum bil fi'li amma a aikace suka warware to ko ka ce kai ka yarda da Allah da Annabi in dai wajen aiki ka warware ai baka bi Allah da Annabi ba galibi abin da ke faruwa gare mu al'umma muke na aini sai mutum ce shi musulmi ne amma a aikata ba musulunci matsala ta same ka ce wajen boka ya duba maka ina musulunci baka dogara ga Allah ba amma a baki sai ka ce ai kai ai wallahi mun dogara ga Allah ai Allah abin dogara ta amma matsala ta same ka baka bar mu Allah ba ka ce mu ka duba mai warware sannan ma yake da wannan shansa wato mu to ko shata ma da yace mu dai abin nan me yake faɗi yace mu dogara ga annabi Muhammad Aishin me yi su kuma na shawai abin dogaran Muhammad zaka ji mana abin dogaran mu Muhammadu to ana dogara ga annabi muhammadu kai ga Allah yake dogara shi annabi shi ma ga Allah ya dogara mutane sun kasa bambance matsayin Allah da annabi shi ko annabi dan sako ne kamar kai rubuta wasiƙa ne in gowa ne kai mawa ne shi wanda ka ba wasiƙan nan na shi je ya kai wa ma alar rasul illa al balagul mubin eh? Allah tabaraka wa ta'ala ce kul ati'u Allah war rasula fa in tawallaw fa innama alaihi ma wa alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al-balagul mubin ka duba suratul nur abinda Allah faɗa yace kul ati'u Allah ka ce ka gaya musu ya Muhammadu ku bi Allah wa rasul kuwa manzon Allah biyayya fa in tawalla in kuka juya baya kuka kawar da kai daga barin yi wa Allah da manzo biyayya to fa inna ma alaihi ma humila abinda aka dora mai shi yake dauke akan shi wa alaikum ma humiltum kuma abinda aka tsora muku ku za ku dauke nauyin kanku da kanku Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtaru in kuka bi annabi shi kadai za ku shiryu wa in tuti'uhu tahtaru kaji an faɗi wani mutum duk duniyar nan ba a kawo kowa ba in ba annabi ba duk duniya duk wanda ka bi ba annabi Muhammad ba wallahi ka haife ne Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi annabi kadai kun shiryu sai Allah ya ce wa ma alar rasul illa al balagul mubin ba abin da yake kan manzo dan sako illa isar da sako ya bayyana to annabi ya bayyana iyakar annabi isar da sako annabi ba abin bauta ba annabi ba abin dogara ba Allah shine abin dogara Allah shi ya aiko annabi Muhammadu amma sai ku ɗauki haƙƙin Allah ku ba annabi Muhammadu kaga ji mutum ya ce ai indai Allah ya duniya don annabi Muhammad duniya da jalhara yaushe ko Allah ya duniya da annabi Muhammadu? kai baka ji Allah ya ce wa khalaqatul jinni wal insa illa liya'buduni ba shi Allah ya bai halicci mutane da aljanu ba sai dan su bauta masa amma yake ji mutum ya ce wai ai duniya da lahira ayin su da annabi Muhammadu ƙarya kake yi wallahi hmm? a Allah ya ce wa idan lalal akhirata wal ula ko baka ji ba yace duniya da lahira namu ne shi Allah ya ce kayansa ne kai kace wai dan annabi Muhammadu Allah yi ko ba karanta suratul abin nan ba Eh? don Allah ba karanta ba kuma Allah ya ce walillahi al-akhiratu wal ula duniyar da lahira ta hici bai ba kowa ba ko akwai wanda Allah ya ce ya bashi ya ce duniyar da lahira nasa ne ta ma ku da kuskuren cewa Allah halacci duniya da annabi Muhammadu ba daidai ba ne kuskuren da haka wani kaltun ma fama hadal imanun idda idda'aytum wani irin imani ne kuke da awa a magance ku ce kun yarda da Allah kun yi imani amma a aikace kun ba a zo da kafirci a zo da biriya a zo da maguzanci abubuwa iri-iri kuma duk a musulunci kuma haza din to wani irin addini ne mutum zai kina a irin wannan lokaci fa in kana haza imanan ala za'amikum idan wannan ya kasance imani ne a kan riyawarku fabi isal imanu adda'i sahibahu ila tuguyani cir da irin wannan imani mai kiran mai shi zuwa ga wuce iyaka jama'a kun ji abin da ake nufi in imanin ka zai kira ka zuwa ka wuce iyaka ka wuce gona da iri ka wuce makaɗi da rawa ka wuce gejin addini ka rufe karantarwa annabi ka kama wata karantarwa daban to tur da irin wannan imani wal kufru bi da kuma kafircewa manzannin Allah wa kasratul isyani tir da yawan saba ma Allah wa qad ahada anna al iman sahih an yi alƙawari cewa shi fa imani ingantaccen imani ya amuru sahibihu bi kulli khairi yana umurtan mai shine ga dukkan alkhairi ne wa yanhahu an kulli shar kuma imani ingantacce yana hana mutum sharri amma za ka zama mutum ya shi to ai imani a zuciya yake ga mutum ya sa ma Allah a waje sutura ka kasa a ma Allah tahiyar ka ka ba aikin ka ya saba amma magana mutunci ah, <laughs> to a imani a zuciya ne to in dai akwai imani ingantacce a zuciya dole ya bayyana a gangar jiki ingantaccen aiki ba za ka sha giya ba ba za ka yi jana ba ba za ka yi karya ba sai dai in kuskure ya zo ba za ka ci amanar wani ba ba za ka yi mugunta ba in dai imani ingantaccen imani ne mutum zai samu kansa cikin salama ne amma duk mutumin yana sa'a ma Allah yana fasikanci yana shan giya yana zina yana sata yana abu shirka yana bokanci kuma waye ce wai yana da imani to ai shi imani ba da awa ba ce aiki ne aiki ke gaggata imani fa waddaha bi hada kadbihim da wannan ne ƙaryar su ta bayyana a fili karara wa ta bayyana ta kuma war tun da warwara ya bayyana yau mutum ya ce ya imani gobe ya warware aikin sai sa'a maganarsa maganarsa sa'a ma aikinsa to wannan shine imani wanda ba daidai ba wanda baya amfanin mai shi da haka ya jama'a al-iman sahih imani ingatacce ya amuru sahibuhu bi kulli khair yana umurtan mai shi daga dukkan alheri ne anan ne kuma muke ganin zamu jabirki bisa ga kwarewar lokaci Abin da muka faɗa muka yi daidai daidai daga Allah ne inda muka yi kuskure kuskuren daga gare mu ne muna fatan Allah ta'ala ya yahi mana kuskuren kuma ya gafarta mana ya ba mai ikon aiki da wannan muka faɗa daidai ya kuma ainihin jama'a mu cikin alherin da irin wannan taro yake ainihin samu ubangiji ta'ala ya samu zama iyantattu cikin wannan wata Allah ta'ala ya samu zama fitila masu haska wa mutane hujjoji kuma ba fitila irin wadda kai ka sani ba ina nufin fitila ta hujja domin fitila irin wadda ka sani ta duniya ai ta tana haska mutane ne tana kona kanta kaga ta yi ba to ana nufin fitila ta hujja ma zama fitilu fitilu na hujjoji ga al'umma ba ainihin wa'inda za su ainihin batar da al'umma ba ɗayan uwa a nan nake ganin za mu yi birki sai zuwa karo na gaba insha Allah karim za mu dasa daga inda muka aje ta matashi aya ta 96 insha Allah alkarim a darasi na gaba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh